الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar laraba 18 ga watan ko 17 ne kam 17 ko yau sha bakwai ga watan ramadan hijira manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara 1437 wanda ya zo daidai yau da 21 ga watan 6 a 22 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 a dama akwai wata tambaya da aka rubuto jiya na ce sai yau to tambayar kafin mu fara karatun za mu karanta ta wannan na farko ya ce malam don allah menene hukuncin sallah a gaban liman kuma idan mutum ya yi yana sani bayan an faɗakar da shi menene hukuncinsa Abin da yake asali shine a yi sallah a bayan liman shine asali yin sallah a gaban liman bayan akwai wurin da zaka tsaya a baya kuskure ne kuskure ne kuma wanda yake aikata haka in dai da gangan yake yi to kaga sallarsa tana cikin hadari amma ba za a ce ba shi da sallah ba kai tsaye amma sallarsa tana cikin hadari saboda ya saba wa abinda shari'a ta ce a yi lalura ce take sa mutum ya salla a gaban liman kamar rashin wurin da za a tsaya a bayan liman ɗin musamman kamar irin masallatanmu na juma'a da sauransu saboda karancin waje kaga za a iya tsayawa a gaban liman saboda yin sallah a gaban liman kamar mutum ya aikata abinda shari'a bata bata masa umarni da aikatawa bane kuma annabi ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun to anan malamai suna cewa sa dai tana kan hadari gaskiya ya kamata idan mutum ya san da haka ya kiyaye domin addini baya da za a yi Allah ya karbi addinin ka sai kai kamar yadda Allah din ya saukar kamar yadda manzon sa ya karantar ba yadda kaga dama bane ba ya kamata mutane su rinka fahimtar wannan duk tsarin addini dole ka yi shi kamar yadda Allah ya saukar shine ma'anan aiko annabi da kuma littafi in ko kowa zai yanda ya ga dama haka nan ba wani amfani ba wani fa'ida kenan kamar yana rusa hikimar aiko annabawa da littafi kenan Allah tsare wannan kuma ya ce malam menene hukuncin sallah a bayan dan sihiri ko mai zuwa wajen dan sihiri dan sihiri kan dama wanda yake dan sihiri ai shi dan sihiri mushriki ne wanda yake sihiri ya shirka yake ya kaga ya yarda kenan baya kan musulunci kaga kenan kana sane da cewa dan sihiri ne kai sallah bayan sa baka da sallah kuma annabi ya ce duk wanda ya je gurin dan sihiri da dan sihiri da boka da dan tsubbu duka tafiya su guda duk wanda ya je gurin dan sihiri kuma ya gaskata shi akan abin da yake gaya masa to annabi ya ce fa kadi kafara bima unzila ala muhammadin fa kenan aka ce kadi kafara kaga kenan wanda ma ya je ya gaskata boka din shi ma dinin sa ya rushe sannan wanda ya je bai gaskata ba ya je gurin bokan amma bai gaskata shi a abin da ya faɗa ba amma yana zuwa kaga wannan kuma annabi ya ce ba za a karfi sallansa ba ta kwana arba'in kamar yadda musulmi ya rawaito hadisin to kaga duk dai kowanne ne akwai matsala to ba za ka bi sallansa ta kwana arba'in ba baka san wace ce ba idan ka je lokacin da yake cikin cikin kwanaki arba'in din ne kaga kenan sallaka ba ta yi ba watakila sai bayan kwana arba'in din in kuma ya sake maimaita zuwa kaga arba'in arba'in za su ta ɗoruwa kaga kowanne dai akwai haɗari allah sauwake wannan kuma ya ce malam idan mutum ya aikata laifi da haddin shari'a ta hau kansa kamar bulala ko kisa wato haddin shari'a kamar bulala ko kisa ya hau kansa amma shari'a bata riske shi ba me ya kamata ya yi tunda yanzu ba shari'ar musulunci ba shari'ar musulunci ake ba duk wanda ya aikata aikin laifi na haddi wanda haddi ya hau kansa tuba zai yi sai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine dama kamar yadda annabi yake cewa duk wanda ya aikata laifi na zunubi na wanda haddi ta kama shi matukan shari'a bata kama shi ba akan aikin to ya tuba ba cewa aka yi kai kansa ba in kuma ya kai kansa shikenan za a tsayar masa da haddi amma idan bai kai kansa ba sai ya tuba zuwa ga Allah ya nadama ka abin da aikata sai Allah ya fi masa shine abin da zai yi tuba zai yi kawai ko da ana shari'a musulunci ma mutum ya aikata wani laifi irin wannan sai ya koma ga Allah ya tuba ba wanda ya san yayi ya tuba tsakaninsa da Allah shikenan amma ya kawo kansa ne zuwa ga shari'a to shine dole za a tsayar masa da haddi Allah ya ba mu dacewa eh, eh. eh. yanzu mai me alakan kuma da wanda yake tsubo har ya zama amininka kafiri ne ba. a shi ne aina ce ma kafiri ne fa ai baka da wata alaƙa ba ta har ma ka yi ya zama amininka ai yanke masa za ka yi gaba ɗaya ai dama matukan bai daina sihiri ma kuma kana da hanyar da za ka yi masa nasiha ya daina sihiri kaga shi kenan ko kuma ka bi hanyar da za ka bi ka taimaka masa ya daina sihiri ko da wasu ne za su masa nasiha din ya zama amma an hana shi daga sihiri din to watakila nan ne za ka koma kuma ka yi abuta da shi amma in dai shi gaba da sihiri kuma ai baka da abuta da shi kuma balle har ya zama ma amini ai mumini ne amini shi ake amintaka da shi amma wanda yake shirka na magana amana da shi ai babu saboda ka ba wani abu ba wani abu ke tsakaninka da shi na'am a suratul hajji mun kwana a jiya a ƙarshen aya ta 54 a yau za mu tashi aya ta 55 daidai insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مدية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى yake ya ci gaba da yi mana bayani gane da <clears throat> wato waɗanda suka kafirta daga wa'azin da Allah ya aiko annabawansa su yi wa mutane su kira su zuwa gabota Allah shi kaɗai da kuma hukuncinsu da irin sakamakon da za su haɗu da shi da kuma muminai da suka yi imani suka aikata ayyukan ƙwarai da kuma su ma irin sakamakon da Allah zai ba su to dangane da kiran da muminai suka yi annabawa suka yi wa mutane Allah yake cewa wala ya zalul ladhina kafaru waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba fi miryacin minhu suna cikin kokanto mai tsanani wato kokanto mai tsanani minhu daga kiran da ake musu zuwa ga wahayi da Allah ya yi wa annabawa ai la ya zalul la yazalu haula'il mushrikuna fi shakkin wa wato mushrikai ba za su gushe ba a cikin shakka da kokanto mai tsanani min hadhal qur'an daga wannan alqur'ani ba zai tasiri ba a cikin rayuwarsu hatta ta humus sa'atu bakta har sai sa'a alkiyama ta zo musu baktatan abke babu shiri atan duna an yash'uru wato zai zo musu atan wato abke ba tare da sun sani ba sai dai a waye gari su gansu kawai sa’a alƙiyama ta tsaya a kansu imamu qatada yake cewa ma kazan lahu ƙauman ƙattun, illa inda sakratihim wato Allah bai taɓa kama mutane da azaba ba da ɗai face yayin maye lokacin da suke cikin mayensu na na kafirci wa gharrat wato gharratuhum wa ni'matuhum wato wa lokacin da suke cikin mayensu da kuma ni'imomin ni'ima da suke a cikinta suka rudu ko na tsalle na tsalle ne nan ne go ma a akhadha Allahu qauman qattu illa inda inda sakratihim wa gharratihim wa ni'matihim fala tagtarru billahi fala tagtarru billahi innahu la yughtarru bi billahi illa alqaumul fasiqun wato wannan uh, bayanan nasa ya ya ya abin nan ya fita daga ma tsarin da ake ciki wato azaba bata Allah bai taba kama mutane da azaba ba da dai illa inda sakaratin face yayin wato cikin maye maye na kafirci kenan da kuma ni'imar da suke ciki don haka sai yake cewa da kuma rudi suna cikin ruɗi da kuma ni'ima da Allah ya ba su sun shagala a ciki sai azaba ta zo musu idan sun ki karban karban gaskiya ta rubin billahi don haka yake cewa kada ku rudu da Allah innahu la yaghtaru la yughtaru billahi bala ba mai ruɗuwa da Allah subhanahu wataala illa alqaumul fasiqun sai mutane waɗanda fasikai ne wato kar ku rudu daga ni'iman da Allah yake yi maku da kuma wato alheri da Allah yake tuttudo muku kar ku ruɗu da wannan ku ɗauka cewa Allah bai san halin da ake ciki ba ko kuma bai san halin da kuke ciki ba kuna ta ci gaba da ɓarna da saba masa domin babu wanda yake kasancewa cikin haka sai waɗanda suke mutane fasikai an fahimta sai ce au ya atiyahum azabu yawmin aqimin ko kuma azaba wato ba za su gushe ba cikin kokanto a cikin wannan alkur'ani da wahayi har sai azaba ta zo masu azaban nan ta yawmun aqim ta rana bakarariya wato rana mai tsanani wanda take bakarariya kenan au wato ma'ana ya atiyahum azabu yawmul qiyamati shi tace azabar ranar alqiyama ita ce ake kira yawmun aqim wa summiya aqiman abin da yasa aka ce mata aqiman li'annahu la yawma ba'da saboda babu wata rana bayanta shi yasa ake ce mata aqiman bakarariya kenan wato ba wata rana za ta za a wayi gari bayan ranar da za a tashi kiyama a cikin ta sai dai a wayi gari kuma a lahira abu mas'ud abu mas abu abu, sa'ud yake cewa ka anna kulla yawmin yalidu ma ba'dahu min al-ayyam wato kai ka ce kamar ma'anar maganar ko wata rana tana haihuwar wata rana daga rane ku da ke zuwa bayanta fama la yawmu da hudur ranar da babu wata rana za ta biyo bayanta a aqiman wannan rana ake cewa a ta zama kamar bakarariya ba za ta haihu ba kenan to ma'ana shine aka sifanta da kimin amma ana nufin dai ranar tashin alkiyama saboda rana ce mai tsanani wanda babu alkhairi a cikinta wal muradu bihi as-sa'a wato abun nufi dai sa'a alkiyama ake nufi aidan ka annahu qila au ya a atiyahum azabuha ko kuma azabar ranan rana mai kanani wato ranar kiyama ta zo musu wa a zalika maudi a damiri li mazid tahwil ya sanya wannan a bigiran ko a wurin da abin nan damiri ya kamata a saka sai ya bayyana ta da sunanta ismu zahir a madadin a ce au ya a hum azabu yawmi wato abin nan azabu azabuha haka ya kamata ya zo tunda cewa ya yayi hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan aw azabu ha, ai azabu zakal yaumi kenan ko a saa to amma sai bai faɗi haka ba sai ya faɗi ambaci sunan ismu zahir a wajen cewa sai ce ya'tiyahum azabu a aqim me yasa ya faɗi haka limazidi tahwil domin wato ƙara kawo abin da zai zama firgici a gare su to sai Allah ya ce almulku yawma idin lillahi mulki a ranan nan ranan alkiyama din lillahi ya tabbata ga Allah shi kadai wato mulkin mulki da mallaka da sarauta ranan alkiyama Allah kadai adda shi kadai yake da mulki la munazi'a lahu fihi ba wani mai jayayya da shi a ciki wala mudafi' ba wani wanda zai tunkuɗe azabar da Allah zai wa wani a cikin ranar ya hukumu hum Allah shi zai hukunci a tsakaninsu a nan kaga Allah yake cewa almulku yawma izin lillah mulki a ranan a ranan ga Allah kaɗai ya tabbata ba wai don a duniya ba shi ba shi da mulki ba saboda abin da yasa ya faɗi haka a duniya akwai waɗansu sarakuna da suke da mulki kuma suke da ja'in ja da da ikon Allah da wahayin Allah da kuma addinin Allah saboda suna da mulki a hannunsu suna nuna takama da kuma mulkin da Allah ya ba su amma a ranar kiyama ba wani mai daga kai ba ma wani da zai tunanin ma mulkin ma gaba ɗaya shi yasa Allah ya faɗa ce almulku yawma idin lillahi to sai Allah yake cewa a ya hukumu bainahum Allah zai yi hukunci tsakanin su ma'ana tsakanin mutane tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda suka kafirta ay yafsilu baina ibadihi bil adli zai yi hukunci tsakanin bayinsa ya rarrabe tsakanin su da adalci fa yudkhilul mu'minina aljanna ya shigar da mu'minai aljanna wal kafirina nar ya shigar da kafirai kuma wuta Allah tsare mu walihadha qala saboda haka ne ma yace fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari fi jannatin na'im suna cikin aljanna wato aljannatai na ni'ima wanda suka gaskata Allah da manzonsa suka aikata kyawun ayyuka kenan sannan yace walladina kafaru waɗanda suka kafirta kuma suka bijirewa wahayin da Allah ya aiko annabawansa wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu da muka aiko annabawa fa ulaika lahum azabun muhin to waɗannan suna da azaba mawulaƙanciya wato azaba ta wulakanci shiga jahannama tsirara wayanda suka kafi suka yi jayayya shine ai alladina jahidu bi ayati Allah suka yi jayayya da littafin wato da ayoyin Allah suka yi musu wa kazzabu rusulahu suka kare ta manzannin shi lahumul azabul mukhza mukhziyun suna da azaba ta wulakanci wato azaba ta kaskanci ma'al ihanati tare da wulakantarwa wata haƙiri da kaskantarwa fi daril jahim a gidan jahannama na'am والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم Allah yake cewa na hajaru waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi don ɗauka addinin Allah ai taraku tarakul autan suka bar ƙasashen su waddiyar da gidajen su ibtigha amardatillah don neman yardan Allah wajahadu li ila'i kalimatillah suka yi yaki da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ta zamo kalmar Allah ita ce a'ala madaukakiya sun qutilu sannan aka kashe su a wajen jihadi din suka yi shahada aw matu ko kuma suka mutu a hanya ko kuma suka mutu akan akan shimfudun su a gidajen su kenan ba su fita jihadi ba amma dai sun yi imani sun kuma bar wuraren da aka hana su addini suka yi hijira wasu sun mutu ta hanyar jihadi wasu kuma sun mutu ba su fita jihadi ba a gidajensu akan shimfiɗin suka mutu to kowanne daga cikinsu Allah ya ce la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan Allah zai azurta su arziki kyakkyawan arziki wato arziki mai kyau wanda shine gidan aljanna kenan ma'ana allazina wato qutilu fil jihadi wanda aka ce su a cikin jihadi shine wa kutilu. aw matu ma'anan wa matu kuma ai matu ala furushihim suka mutu a kan shimfudunsu ba su fita jihadi ba amma dai sun yi hijira sun ƙaurace wa kafirci sun kaurace wa inda ake musu barazana ko ake takura musu a kan addininsu ko suka kaurace wa saƙon Allah subhanahu ala a zuciyarsu sai Allah ya kaddari mutuwarsu ba su samu fita jihadi ba wasu kuma sun samu fita jihadi aka kashe su a can to kowanne daga cikin biyun Allah ya yi alkawari ya yi rantsuwa zai azurta su arziki kyakkyawa rizqan ɗin na yin wahiyal janna ai la yutiyannahum na'iman khalidan zai ba su ni'ima wamamiya la yanqati'u abadan da ba ta yankewa har abada wa huwa na'imul janna wanda shine ita ce ni'imar aljanna wa inna allaha alhaqiqa allah ta'ala la huwa khairur raziqina shine mafificin masu arzitawa ai ta'ala huwa ta'ala khairu man a'ta shine mafi alherin wanda zai baka kyautar da bata yankewa fa innahu yarzuqu bi ghairi hisab domin shi Allah yana azurtawa yana azurta bayinsa ne ba tare da lissafi ba domin baya baka abin da zai zo daga bisani ya kare babu saboda haka arzikin da Allah zai ba mutum a lahira shine arziki tabbatacciya arziki da wamamiya wanda ba ta da iyaka sannan ya ce la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu kuma wallahi zai shigar da su wata mashiga wanda suka yarda da shi wato mashiga da za su yarda da wannan mashiga da zai shigar da su ciki ina wace mashiga ay la yudkhilannahum makanan yardawnahu wa huwal janna wuri da za su yarda da shi wanda shine aljanna allati fiha ma la aynun ra'at wanda a cikin wannan gida gidan aljanna akwai ni'imomin da idanu ba su taba gani ba wala uzunun sami'at babu wani kunne da ya taba jin labari wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba darsuwa a kan zuciyar wani dan adam ba wa inna Allah la alimun halim kuma lalle Allah wato masani ne kuma mai haƙuri ai alimun bi darajatil amilina yana da ilimi ya san wato darajojin masu aiki wanda suke aiki don addinin Allah halimun kuma yana da haƙuri Allah mai juriya ne da hakuri an iqabihim daga yi musu ukuba wato halimun din nan yana da haƙuri yana hakuri da jinkirtar da akuba ga wanda ya cancanci a masa ukuba watakila zai an ba shi dama ya tuba in bai tuba ba to in Allah ya kama shi kuma yana da tsananin azaba sai Allah ya ce ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله يتي ذلك wannan kenan wa man aqaba duk wanda yayi uquba wato ya yi ramakon gayya bi mithili ma ba bihi da misalin kwatankwacin abin da aka yi masa ukuba da shi wato aka zalunce shi sai ya rama zaluncin da aka yi masa gwargwadon yadda aka zalunce shi ba tare da ya wuce iyaka ba to duk wanda yi haka sun <coughs> bughiya alaihi sannan daga baya sai aka yi aka zalunce shi aka yi zalunci a gare shi mana sai aka zo aka yi masa ta'addanci bayan an zalunce shi sai ya ɗau mataki ya dama zaluncinsa ko kuma an masa zalunci sai ya kai ko da kansa ko kuma ya kai ƙara aka fitar masa zaluncinsa gwargwadon abin da aka zalunce shi kaga Allah ya bashi wannan dama ya yi. to bayan ya yi haka ya rama abin da aka yi masa summa a alaihi sannan daga baya kuma aka zo aka zalunce shi aka yi masa ta'addanci wato kila shi wanda ya zalunce shi a karon farko ya rama sai ya dawo kuma ya zalunce shi ya masa ta'addanci ya ta alfarmansa to sai Allah ya ce la na hulahu wallahi Allah zai taimake shi mana zai taimaki wannan da aka zalunta a farko an gane ko sai malam ce ai abin nan sun thumma itudi a zalimu sannan aka zo aka yi ta'addanci wa wannan wato sai wannan shi a zalimin yi ta'addanci ga shi wannan da aka zalunta saniyan karo na biyu la yansuranna Allahu zalikal mazlum Allah zai taimaka wanda aka zalunta din nan inna Allaha la ghafur lalle Allah mai wato mai afuwa ne kuma mai gafara ai mubalighun fil afwi mai kaiwa matuƙa ne a cikin afuwa wal ghufran da yafiya wato yafiya da kuma gafara wa fihi ta'ridun bil a wannan jumla ta ƙarshe da Allah ya ce inna Allaha la ghafur akwai wato bijiro da kwadaitarwa alal afwi was safi akan yin afuwa da yafiya fa innahu ta'ala ma'a kamali qudratihi domin Allah ta'ala tare da kamalan ikonsa da fawansa alalin tikami akan daukan fansa akan duk wanda ya saba mishi ya afu amma yakan yi afuwa wa yaghfiru ya yafi ya gafarta wa mutum da ya masa laifi fa ghayruhu wanin Allah kuwa aula bi zalika shefi ta dacewa da ya yafi kamar yadda Allah yake ya faɗa cikin sura a ƙarshen abin nan suratul ankabut ko a ba ankabut ba wace sura ce can Allah yana cewa wa man akaba bi mithli ma ukiba bihi cikin suratul isra'i wa man akaba bi mithli ma uqib wa in akaba bi mithli ma uk wa in akabtum fa akibu bi mithli ma ukibtum bihi wala in sabartum fa huwa khairun lisabirin kaga haka Allah ya faɗa a can suratun na hali ne na jingo eh na eh hali an gane go to saboda haka Allah yake cewa idan za ku rama zaluncin da aka yi muku to ku rama da gwargwadon irin zaluncin da aka yi muku karka wuce iyaka karka je shi ya dauke ka kuma ka cuci wancan kuma sama da yanda ya maka to wannan shine matsala kuma an kai haka kuma to kuma yanzu kai ka komo zalumi kuma an baka izini ka rama duk zaluncin da aka yi maka in an zalunce ka to ka rama ka dau mataki Allah ya baka wannan dama an baka dama amma an Allah sai ya ce wala in sabartum da za ku yi haƙuri akan zaluncin da aka ma bayar wa Allah to la khairun lisabirin yin haƙurin shi yafi alkhairi anan kuma kaga bai faɗi wancan ba sai kawai ya bijiro da afuwa da gafara cewa Allah mai afuwa ne mai gafara ai Allah ma ana masa laifi amma kuma sai ya fi laifin in ka tuba saboda haka in mutum maka laifi ya zalunce ka kuma ya dawo ya nuna cewa ya yi ba daidai ba ya nuna maka ya yi ba daidai ba ka yi haƙuri kaga ya rusuna kenan ka yi haƙuri akan abun nan da ya faru kaza kaza to ka yi haƙuri yin haƙurin shi ya fi a gurin Allah Allah zai ɗaga maka daraja ina fata an fahimta dama kamar yadda annabi yake faɗa wani hadisi yana cewa ma zadallahu abdan bi Afuwin illa izan. Allah baya ƙara wa bawa wanda yake da afuwa face izza da ɗaukaka, sai karar maka daraja lokacin da aka cutar da kai aka zo aka baka hakuri kuma ka hakura ka ce ka yafi to Allah zai ɗaga darajanka kuma ya baka daraja ya baka lada mai yawan gaske sannan ya ce wa mata wada ahadun lillahi illa rafa'a duk wanda ya kaskantar da kansa saboda Allah to Allah zai daga matsayinsa a cikin mutane ka gani to shine abin da wannan ayar take nufi ma'ana duk wanda aka zalunce shi an ba shi iko da dama ya rama zaluncin da aka yi mai amma ya rama gurgudun yanda aka yi masa kada ya wuce iyaka amma ko da zai yafi ya kauda ya dauke kai ma'ana kada ya yi zalunci shi ma kada ya dauki mataki ko kada ya rama abin da aka yi masa na zalunci ya yi haƙuri ya mai da al'amarin ga Allah to wannan ya fi to sai Allah ya ce zalika bi annan laha wannan kuwa saboda Allah yuli laila yana shigar da dare fin nahari cikin yini wa yuli nahara kuma ya shigar da yini fin laili cikin dare ai zalikan nasaru bi sababi annan laha qadirun wannan taimakawan da Allah zai yi wa wanda aka zalunce shi saboda dalilin Allah mai iko ne ya yi haka din yana daga cikin alamomin ƙudurarsa min ayati yi kuwa ilajun lailifin fin nahar shigar da dare cikin yini ai annahu yadkhulu kullan min fil akhir yana shigar da kowanne daga cikin dare ko yini cikin ɗan'uwansa. uwansa bi an yanqusa min Laili? yakan rage adadin yawan wato tsawon dare fa yazidu fin nahar ya ƙara tsawon yini wabil aksi haka akasin haka wani lokaci kaga dare ya fi yawa sama da yini wani lokaci kuma ga yini din ya fi tsawo sama da dare to wannan Allah ne yake yin haka ya shigar da wannan cikin wannan ya shigar da wannan cikin wannan to shine sai a wa hadha mushahadun malmusun fil sayfi wa shita wannan wani abu ne wanda ake ganin sa a bayyane karara Fisaifi a lokacin bazara wa fi shita'i da kuma lokacin hunturu ake irin samu samun irin tsawon yini da kuma tsawon dare da gajartan yini da gajartan dare wa anna sami'un basir kuma lalle Allah sami'un mai ji ne yana jin komai yana jin maganganun kowa da maganganun kowane abu basirun kuma mai ganin kowa ne yana sane da halayen da mutane suke ciki ba abin da ke boye masa ai sami'un bi aqwali ibadihi yana sane da maganganun da bayansa suke duk abin da mutane suke furtawa ko ya bayyana ko ya ɓoye furucin nashi ya yi magana a zuci Allah ya sani basirin kuma yana sane yana ganin bi a hawalima halin da suke ciki la takfa alai khafiya babu wani abu da ke ɓoye masa zalika bi anna Allah huwal wannan kuma saboda Allah ubangiji ta'ala shine al shi shine Allah na gaskiya ai bi anna Allah huwal ilahul haq shine abun bauta na gaskiya ma'ana wa anna ma yad'una min dunihi duk abin da mutane suke bautawa koma bayan Allah albatulu shine ƙarya ne barna ba gaskiya bane ba wa annal ladhi yada wa annal ladhi uhul mushrikuna min al-asnam wal awthan abinda kafirai mushrikai suke bautawa na gumaka huwa al-batilu shine barna shine ƙarya alladhi la yaqdiru ala shay'in ba su da ikon komai wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma Allah shine madaukaki akan komai cikin halittansa alkabiru kuma shine mai girma ai huwa ali ala kulli shay shine madaukaki akan komai ma'ana ba wani abu ba wani abu a saman Allah shine ma'anan aliyu din madaukaki ne a saman kowane irin sa saboda haka daga Allah ba wani abu a saman shi shi Allah ba cikin halittarsa yake ba cikin halittunsa kuma akwai al'arshi akwai kursiyu akwai sama akwai ƙasa da sauran halittunsa wanda ya san su wanda mu ba mu san su ba to dukkan halittan da Allah ya halitta a ƙasan Allah suke a ƙasansa suke shi yana saman su ne shi maɗaukaki ne a saman ko dukkan halittunsu kuskure ne a rinka cewa wai Allah na ko'ina wannan aƙidan yahudawa ce ba aƙidan musulunci ba ne ba don ba ƙur'ani bai faɗi wannan ba kuma hadisai ba su faɗi wannan ba dukkan magabata ba wanda ya faɗi wannan ka gani saboda haka aƙida ce ta yahudawa asali ta yi naso zuwa cikin wasu mutane cika cikin musulmi suke cewa Allah na ko'ina Allah na sama Allah na ƙasa Allah na kudu yana arewa yana gabas yana yamma yana ko ina ma suka ce wai domin Allah ba a masa muhalli duk haka wannan karambanin da mutane suke faɗa kokari suke don in aka ambaci Allah sai su yi kokari su yi ta kokarin kokalwan sai rinka sai rinka tashbihi suna mu'amalantar Allah tamkar kamar wani halitta Allah kuma ba halitta bane ba ka gani Allah a sama yake ya ɗaukaka akan halittunsa gaba ɗaya in aka ce Allah sama ba wai a cikin saman ba ne ta yadda sama ta masa rumfa don saman Allah ya fi ƙarfin sama ta ɗauke shi shi yake tsaye da dukkan halittansa yake riƙe da su da ikonsa amma babu babu wata halitta da Allah halitta kuma wa Allah ya shiga cikin ta babu wannan yana daga cikin kafirci da zindiƙancin da wasu suke yi su ce wai Allah yana zuwa ya shiga jikin bawansa in ka ga wani waliyi ko wani shehi ya aikata wani abu to Allah ne a cikinsa ba shi ya yi ba na ji irin wannan magana wai ya ce wani shehi ya ce la ilaha illa ana haka ya faɗa wai a lokacin da ka ji ya ce la ilaha illa ana ba shi yake magana ba Allah ne yake magana a bakinsa Allah ne ya tajalli a jikinsa yake magana da bakinsa don Allah ji wannan shikenci kuma wai waɗannan mutanen suna cewa wai musulmai ne kuma malaman musulmai ma cikin musulman ma malamai Allah kiyaye a saboda haka Allah aliyun shine maɗaukaki ya daukaka akan dukkan halittansa ka gani ala kulli shay zul azamati ma'aboci girma wal kibriya da kasaita fala a'la minhu babu wani maɗaukaki sama da shi wala akbara babu wani mai girma sama da girman Allah subhanahu wataala نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara ashe baka sani ba tara tara a nan gurin tara ne a ru'ya ne ilmiya ba ba ne basariya an gane go wanda na sani wato ma'anan alam tara ai alam ta alam baka sani ba kai mai karatu annan laha cewa Allah an zala minas sama'i ya saukar daga sama ma'an da ruwa bihul ardu lokacin da ya saukar da ruwa daga sama sai wato ruwa ta zubo ta jika ƙasa bihul ardu sai ƙasa ɗin nan ta wayi gari muhdarratan koriya shar saboda ta fitar da hakukuwa ciyayi sun yi ta fitowa zai ga ƙasa ta zama koriya da kuma ta ƙeƙashe gaba ɗaya ta mutu sai Allah ya saukar da ruwa kaga wannan yana babu misali ne da wannan cewa yadda yake raya ƙasa bayan da ta kashe ta bushe ya raya ta kuma ta kumbura ta tsirar da tsirrai ta zama koriya shar to haka yake raya dukan wanda ya mutu bayan mutuwansa daga kabari ya tashe shi bayan ranar kiyama inna Allah lalle Allah latifun khabir mai tausasawa ne ga bayinsa khabirun kuma masanin abin da a shine khabir wato masanin boye kenan wannan malam yake cewa faɗin Allah a lamtara istifhamun takariri istifham ne wannan takariri tambaya ce da ke nuna tabbatarwa ma'ana ai ka sani alamtara tara ai innaka ra'aita ko kuma alamtara da bi ma'ana alam ai innaka alimta ka sani don kai ɗan adam da ake maka wannan magana kana sani sarai cewa Allah ne ke ruwan sama kuma ya cika ƙasa ya tsirar da tsiron ba wani mutum da ke hannu wajen tsiro kai kawai sai dai ka je ka shuka shukanka ka sa ma ka mai da ka tona rami ka zuba ka mai da ƙasa ka taka shi ma ka tafiyar ka baka san yanda za a yi ba kawai yanda abubuwan ke kasancewa ba sai dai kawai ta nan ka dawo ka ga ya kumburo kawai ya tsiro abin da ka shuka din bayan ka taka shi da ƙarfi ka gani amma wannan sai Allah ya kumbura shi sai ya tsage sai sai kuma tsiron nan ya fito Allah ne yake wannan aiki to haka istifham ne ta kariri ma'ana kana sane kai mai saurari kenan da kuduran Allah subhanahu wata'ala da yake saukar da ruwa daga girgije cewa da inna Allah latifun khabir ibnu abbas yana cewa latifun bi arzaki ibadihi wato mai tausasawa ne wajen arzikin da yake wa bayinsa wato kaman akwai tausayi da luɗufi na Allah yanda yake azurta bayinsa yake ba su bukatu biyan bukatunsu abinda suke nema a duniya na arziki na abinda za su ci da za su saka da inda za su zauna Allah ya ba su lafiya duk wannan arziki ne na Allah subhanahu wataala yake wa bayinsa saboda luɗufi da tausayi irin na Allah ga bayinsa khabirun kuma yana sane bima fi qulubihim da abinda ke cikin zukatansu Minal alqanut na ɗebe kauna wato wani lokaci mutum in ya nema ya nema ya rasa sai ya ɗebe ƙauna a zuciyarsa to Allah ya san zukatan da suke ɗebe ƙauna kuma babu mai ɗebe ƙauna daga rahamar Allah sai wanda ya mutu cewa Allah subhanahu wata'ala ba a ɗebe ƙauna ga Allah subhanahu wata'ala shi Allah kowane abu yana da lokaci da yake sawa sai lokacin ya yake yin sa ba a tilasta masa akan abu kai dai kawai ya maka umarni ka roke shi ka roke shi shikenan ka jira ijaba ka ci gaba da roƙonsa roƙon ma ibada ce kana samun lada a gurin ubangiji kana roƙon har lokacin da zai baka abin da kake nema wal abin abun nufi dai min al daga ayar inji malan kenan iqamatu dalil sai da dalili wato kafa dalili ne Allah yake yi ala kamali qudratihi akan kamala na kudurarsa da ikonsa da fawansa wa alal kuma yana kafa dalili akan ikonsa na iya tayar da matattu wan nushur da kuma tashi ranar kiyama faman kadara ala hadha duk wanda yake da iko akan wannan aiki ya zubo da ruwan sama akan ƙasa bayan ƙeƙashewanta ƙasa nan ta kumbura ta tsirar da tsirrai ta zama koriya shar wani lokaci kuma kawai an waye gari ka je daji kuma ka ga ta zama ƙeƙasasshiya ta bushe babu wannan kwarran baɗi kuma haka a sake ruwan a sake kumburar da ƙasa ta tsirar da tsirrai ta zama koriya duk wanda yake da iko akan wannan wato Allah mai iko akan wannan to wato kadar wato faman kadara ala hadha kadara ala i'adatil mauti yana da ikon dawo da matattu ka gani ko i'adatil hayati ya dawo da rayuwa ba'dal mauti bayan mutuwa wali haza saboda haka ne ma yace wa huwa allazi ahyaakum ka karanta shi wa huwa allazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum a wannan abin nan wata aya malam ya kawo yake kafa hujja da ita shine ya raya ku kuma shine ya kashe ku wato shine mai kashe ku ya matar da ku sannan kuma ya kuma raya ku ranar kiyama da ba ku ya raya ku sannan kuka yi rayuwa a duniya ya karbi rayuwar ku ya matar da ku kuka mutu aka kai ku kabari sannan kuma daga baya zai tayar da ku bayan wannan mutuwa ya raya ku ranar tashin kiyama kenan a yi hisabi a kai mai shiga aljanna aljanna ga wanda aikata alheri Allah sanya mu sannan akai wanda ya munana aiki kuma zuwa ga wuta Allah tsare Allah ya ce lahu ma fi samawati abin da ke cikin sammai gaba daya lahu mallakansa ne wa ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa gaba daya lahu mallakansa ne lahu din nan lamu tamlik ake kiran wannan lamun din inda yace lahu wato shine ya mallaki sama da ƙasa babu wani ke da hannu cikin halittar sama ko ƙasa ko abin da ke tsakaninsu Allah kaɗai ya yi halitta saboda haka shi kaɗai za a bautawa ba za a bautawa wani koma bayan Allah ba ai jami'u ma fil kauni wato milkuhu milkuhu jalla wa ala duk abin da ke cikin duniya cikin wannan universe wato na Allah ne mallakan Allah ne jalla wa ala khalqan wa milkan wa tasarrufan ta wajen halitta shi ya halicce su wa milkan kuma shi ya mallake su wa tasarrufan kuma shi yake da haƙƙi na ya tasarrufi a cikin su yadda ya ga dama wal kowanne daga cikin halittun Allah gaba ɗaya da sama da ƙasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su mutajun ila tadbiri yana bukatuwa zuwa ga gudanarwan ubangiji gare shi wa itiqanihi da kuma wato kyautatawa gare shi wa inna Allah kuma lalle Allah lahuwal ganiyu shine mawadaci alhamid kuma abun godewa wato mawadaci ne shi bashi da bukatan komai sannan kuma alhamid shine kuma abun a godewa saboda shi yake yin ni'ima shi ya halitta kuma ya ba halittansa ni'ima saboda haka dole ne shi za a godewa saboda haka ya zama sunansa ma alhamid ka gani mawadaci ne bai da bukata kuma hamid abun godiya ne shi wanda za a godewa ai ta'ala ganiyun shi Allah madaukaki mawadaci ne anil ashyai ga dukkan abubuwa la ta li ahadin bai da bukata ga wani wa huwa al mahmudu fi kulli hal kuma shine abun abun yabo a kowane hali na'am ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Alam tara ya kai mai karatu baka sani ba, annan laha cewa Allah maɗaukakin sarki sakhara lakum ma fil ardi shine ya hore muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya duk abin da ke a ƙasa Allah ne ya hore muku shi don ku amfana da shi Tazkirun bi ni'matin ukhra nan Allah yana tunatar da bayinsa da wata ni'imar kuma ta daban da ya masu bayan wancan ni'ima sai ya ce ai alamtar ayyuhal aqilu kai mai hankali tunda da masu hankali ake magana baka sani ba anna Allah sakhara li ibadihi jami'a ma yahtajuna ilaihi Allah ne ya hore wa bayansa dukkan abin da suke bukatuwa zuwa gare shi min alhaywanati na dabbobi wal ashjar da bishiyoyi wal anhar da koramu ka gani wal ma'adin da ma'adanai da ake tonowa a ƙasa na arziki zinariya azurfa lu'ulu'i ka gani da sauran abubuwa na abin nan kuza ka gani duk waɗannan abubuwa arzikin ƙasa Allah ne ya hore wa mutane da yanda za su tono shi da yanda kuma za su yi amfani da shi domin gudanar da rayuwarsu na yau da kullum duk Allah ne ya yi wannan kaga Allah yana tuna mana cewa fa waɗannan abubuwan fa ba wai mutane su kirkiro shi ba Allah ne ya yi shi kuma yana sane ya yi shi ya zuba su a inda ake tono su din don amfani dan adam ya kuma hore wa dan adam yanda zai tono shi ya kuma yi amfani da shi a cikin rayuwarsa ya kera kaza ya kera kaza ya yi kaza ya yi kaza duk Allah ne yake wannan Walmulku mulku walfulku kuma ya hore jiragen ruwa manya-manyan jiragen ruwa alfulk fulk shine irin ship din nan shine fulk ship din nan da yake daukan kaya sai a yi masa lodi wata shida wata shida kuma a sauke kaga irin lodin da yake cikin ship jirgi ka duba jirgin ruwa da ake irin manyan ship din nan har filin bal akwai a ciki akwai hotel a ciki akwai kaza a ciki akwai wurin duk komai akwai shi a ciki da ɗakuna za ka kwanta kai bacci da komai gashi nan da hotel hotel ma a ciki har da swimming pool <laughs> eh? har kasuwa ma za ka je ka yi sayayya duk a cikin jirgi fa ka duba kuma a cikin ruwa yake tafiya to abinda za a ce wata shida za ku yi a cikin ruwa eh, eh ga wanda jiragen sama suke sauka na yaƙi da kuma wanda take lodin jiragen ma ta kai su wurare ta lodo motoci ta lodo kayan abinci ta lodo karafa da komai kuma kuma da zaka dauki karfe kwaya ɗaya ka jefa ruwan sai ya nutse amma shi kuma yana kan ruwan gashi na an loda masa irin wannan kaya in ana loda ana loda yana yin ƙasa ana loda yana yin sai ya yi ƙasa a masaman yana a sama haka zai rinka ruwa yana tafiya ka gani wani ya ce tarar fulka mawahira mawahir shi ne ma'ana yana keta ruwa kaga yana tsaga ruwa kawai yana tafiya Allah ke ingiza shi yana tafiya shi ne Allah ke bayyana cewa Allah ne ke wannan don ya gaya mana ni'imar da ya mutum ya san cewa Allah yake don Allah ya sanar da shi in ma bai ni ko ya manta to an sanar da shi to kada ya butulce wa Allah kuma ya dinga kafirce masa to shine yace wal fulka ga kuma jiragen ruwa manya-manya ta jiri filbadi suna gudana cikin teku bi amrihi da horewarsa ma'ana da umarninsa abin ke tafiya da al'amarinsa da horewarsa kaga ba don horewar Allah ba za ta fi ko'ina ba ana sa ta ruwan sai ta nutse amma kaga za a kera kwale-kwale a kera jirgin ruwa a kera kaza kowanne gurgurgun girmansa da komai a jiya sa sha ruwa kuma yana tafiya ya dinga lodin kaya ai sakhara sufunal azima shi ya shi ya hore muku manya-manyan jirage jiragen ruwa al-muthaqqalatu bil ahmal wanda ke wato dauke da nauyin kaya kayan da ake lodawa war rijal da kuma mutane tasiru fil bahari tana gudana tana tafiya a cikin teku li kum saboda maslahaku fi qudratihi wa mashi'ati da kudurarsa ne da kuma mashi'arsa wannan jirgin ke tafiya a cikin ruwa da Allah ya ga dama he ta nutse a cikin ruwan ba za ta ba za yi tafiya ba sannan Allah ya sake bayyana mana kuma ya ce wa yumsiku samaa kuma Allah ne yake rike da sama an taqa alal ardi domin kar ta fado kan ƙasa kaga Allah ya ga dama ya saki saman shike ta zo shi ta mana kabari kawai shikenan kaga shikenan sai ta kifi zaka zaka iya tokare ta ne ba ka iya tokare ta saman ta fi ƙasa fa girma da kasan nauyinta da wani hadisi duk da hadisi malamai suna ƙwanƙwasan isnadin eh, Suna cewa kaurin saman ma kaurinta kaurinta wato sai ka yi tafiyan shekara 500 kaurinta hadisi ne yana nan duk da wasu malamai sun hassana shi amma eh, yawancin malaman kuma sun da'afa isnadin sai dai da'afuhu ghairu ghairu shadid wanda suka da'afa din fuhu yasir amma wasu malamai sun yi kokarin su hasana hadisin saboda zuwansa ta wasu hanyoyi hadisin da yana cewa tsakanin duniyan nan zuwa sama ta ɗaya distance da ke tsakani 500 ya za ka yi sai ka shekara 500 kana tafiya kafin ka kai sama ka dubi jirgin sama wanda yake hawan jirgin sama ka dubi yana jirgin sama za ta take keta daga nan ƙasa an ce tana kai Eh, mita nawa ne dubu talatin da kaiwa ta yi kaiwa ta sannan ta yi balansin ta cigaba da tafiya a can to nisan da take a sama ka dubi nisan nisa ne yasa kake hango ta kamar wani tsuntsu kai ka hango ta a sama zaka sai ka kamar zaka iya kama ta da hannu amma ka ganta a ƙasa fa to nisan da take a sama amma daga saman nan da zaka duba ta windon nan sai ga saman da yadda kake a duniyar na kake hangowa sama haka za ka hango ta kamar yadda kake a duniyar na a cikin jirgin ka leka windon ka gano sama za a ganta saman ne can tafi ta tafi kuma za a ganta kamar yadda ke ganin ta nan shuɗiya saboda dan dan dan dan kuma gajimaren nan da kake gani gajimare sai gansu jirgi ta tana saman saman su ku kuna hango gajimaren a ƙasa ka gani to duka wannan to nisan kuma sama ta biyu ma ta ɗaya kaurinta shekara ɗari biyar tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu shekara ɗari biyar haka sama ta biyu kaurinta shekara ɗari biyar haka fa ka je har sama ta bakwai ka gani nisan ba kaɗan ba ne amma aka yi wannan tafiya jibrilu da annabi ya yi isra'i da manzan Allah da yake ikon Allah ne aka yi wannan isra'in cikin mintuna cikin 'yan mintuna tun da a daren fa aka yi wannan isra'i aka tafi daga makka aka je madina aka je baitul magdis sannan daga baitul magdis aka yi sama din aka keta har sama ta bakwai din nan aka wuce sama ta bakwai sidratul muntaha ba a cikin sama take ba duk wayannan samman nade su za a yi ranar kiyama gaba daya Allah zai damke su to ka san Allah ya wuce ce Allah yau ma naɗuwi samaa su sijilil kutubi da kuma ta yanda cewa da yake cewa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi ga hadisin wannan ba yahudan da zo hebron min ahbaril yahud lama ja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hmm? hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadisin bukhari da muslim yake cewa ya muhammad inna najidu fit taurati ka gani an annallaha yaj'alu samawati ala usbu'in sama ka dubi samawa da ake fada da kaurin su bakwai ɗin gaba ɗaya. amma yace yaj'alu samawati ala usbu'in wal ardina ala usbu'in wal ma'u ala usbu'in. wal ashjar ala usbu'in wa sa'irul khala'iqi ala usbu'in thumma yaqulu ana al maliku ana al maliku ana al malik ka duba ubangiji a hannu ɗaya zai damƙi duka halittu halittunsa kakaf da sama ɗin dukkan ta gaba ɗaya sama bakwai ɗin da ƙasa bakwai duka da halittu gaba ɗaya a hannu ɗaya zai damƙe su to kaga to yaushe zaka ce Allah yana cikin sama ko ya sauko yi tajalli a jikin wani saboda rashin kunya da suke ba sa ba san Allah ba ka gani wai saboda saboda renin wayo irin nasu Allah sauke ai Allah da yace aliyun kabir ai hissan wa ma'anan ka gani mai girma ne a zukatan bayinsa sannan mai girma ne kuma physically ubangiji ta'ala sannan kuma za ka gan shi mumunai za su gan shi ranar kiyama ba za su gan shi ne su gan shi wani abu su kasa fahimta menene ba saboda girma ba a'a za su gan shi cikin kyawo domin inna laha jamil kamar yadda annabi yake faɗa inna laha jamilun yuhibbul jamal shi Allah mai kyau ne kuma yana son kyau ma'ana yana son baya so kai zama gudugun dugun ina fata an fahimta to Allah ya abin tsoro ne wallahi wanda bai san Allah ba shi ne yake saba masa yadda ya ga dama saboda bai san shi ba bai san shi ba Allah ka tsare mu daga bin son zuciya to Allah ya ce Allah shi yake rike da sammai din nan an taƙa alal ardi domin kar su faɗo kan ƙasa ka gani yana rike ta da ƙudurarsa kar ta faɗo kan ƙasa in ta faɗo kaga duk komai abin da ke ƙasa zai halaka illa bi izini sai da izininsa ne in ma za ta faɗo da izininsa za ta faɗo kuma Allah bai bada izinin ba a gani shi yake rike da ƙasa don da ya bada izinin da ya faru amma bai bada izinin ba kenan ai illa idza sha'a sai in Allah ya ga dama ta faɗo sannan ta faɗo kuma ba za ta faɗo din ba don bai ga daman ba wa zalika inda qiyamis sa'a Allah malam yace wannan kuwa Allah zai ga daman ne a dauke saman gaba daga inda take sai ranan kiyama za a nade su a jingine su a inda Allah ya ga dama a jingine su wata rana da wata jumi'a shamsu wal su ma a tara su a wuri guda taurari da wata da rana duk za a tattara su waje guda a aji sun gama aiki dama an yi su ne don dan adam ya amfana to kuma an gama rayuwar duniya kaga shikenan da ƙasa ƙasar za a nade ta saman ma za a nade ta kuma ajiye su duka inda Allah ya ga dama a ajiye su da sammai da wayannan abubuwan duka sai zama sai ikon Allah kuma sai sarari sai ikon Allah sararin ma ya halitta ce halittar ta aka yi in Allah ya ga dama kuma ya nade ta to ka gani aljannan kuma dama ba a sama take ba mustaqilla ce zaman kanta take sai an wuce sama ta bakwai za a samu aljanna ka gani kamar yadda annabi da suka yi isra'i sanda suka wuce sama ta bakwai suka samu aljanna kuma aka yi yawo da shi aljanna aka yi ta yawo aka nuna masa ga sunan ga sunan ga gidansa ma aka nuna masa gidan Umar aka nuna masa gidan duk ya dawo ya ce Umar na ga gidanka an nuna min gidanka <laughs> sai na so na leƙa amma he na yi tunanin irin kishinka sai Umar ya fashe da kuka ya ce ya Rasulullah ko da zan kishi ai ba zan kishi a kanka ba ha <laughs> gani to annabi ya gani ba irin na su wancan yanka bane wai su ce suna karya wai wai wai ayin su da shi an nuna masa gidansa ma wai an nuna masa gidan abokinsa don Allah ka ji haka fa ya furta mutumin nan kuma yana nan da ransa har yanzu abokin nasa kuma ya mutu wai wai ya je wai ya je maka a garin nan aka yi wannan abu a kan mimbari kuma ya wannan magana a garin nan wani limami sufi saboda sun raina Allah su gama gaba daya yanda ka san dama ka san wayannan ɗariƙun duk daga Yahudawa suka fito shi yasa ba wanda ya Yahudu rena Allah kai in ka ji in kana karanta littafin Yahudawa idan ka ji irin yanda suke zance da Allah suke magana a cikin littafin su daga Allah kai ka ce kamar wani abokin su ne kamar yanda zaka yi ta magana da abokinka kana masa abin nan da Allah yanda su ba sa girma Allah kwata kwata kuma Allah mai hakuri shine halimun din halimun mai hakuri kuma duk da barnan da suke kuma yana ba su bukatar su a duniya sai ran da aka je lahira ido zai daina fata a lokacin da za za su gane sun yi kure ka gani Allah sawaki wai suna ba labarin wani cikin cikin fada wato malamin hibir nasu wani babban malamin yahudawa suke ba da labarin a cikin a cikin nasu talmud kun san suna da wani littafi talmud su yahudawa to suna suna ba da labarin suke ba wai wai Allah ne ya ce ya ce wai shi wannan malamin ne na yahudawan ya ce da Allah ya ba su ruwa ya ce Allah ka ba mu ruwa sai aka zubo ruwan daidai inda yake shi tun da shi ya roƙi ruwan sai ya ce wai sai ya ce da Allah wai kai Allah ba fa ni na ni na ba duk garin na ce maka wai sai Allah ya zubo da ruwan a garin ma wannan wannan ka ji ya mai da shi kama wani abokinsa ko abokinka ne ma kake za ka roƙe shi wani abu za ka masa haka ta gani to haka shi yasa su ma suka rena Allah don dama asalin aƙidun duk daga can suka fito daga can suka yana so ita ce uwar ɗakin su yahudanci ita ce uwar ɗakin duk firaku zalla ɗin nan gaba ɗaya uwar ɗakin su kenan sun kwashe kayan su a gaban alkur'ani da gaban hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani kan membari saboda rashin kunya saboda Allah kan membari yana wannan magana kuma wai har yadda ake da haka wai an ce an nuna masa gidansa Ya ce shi ba zai yadda ba ba zai shiga gidansa ba sai an nuna abokinsa tukun don neman fada wai wai sai an nuna masa na abokinsa tukuna aka ce waye abokinka wai wani ba zan faɗi suna ba an san shi <laughs> eh ka gani ya faɗi sunansa aka ce a ah, shahuru minka ai ga nashi nan don Allah yanzu ji wannan maganan fa sai ka ce wai da mala'ikun sa ne sa ne ma kenan hmm. Na sai yake cewa a ah, ina ne muke an eh, yumsiku sama an taƙa alal ardi Allah shi yake rike sama saboda kar ta faɗo kan ƙasa sai da izinin shi inna Allah bin nasi lalle Allah dangane da mutane la raufun mai tausayawa ne gare su rahimun mai jin kansu ai wa zalika min ludufihi wannan yana da cikin ludufihi bikum yana daga cikin sa gare ku wa rahmatihi lakum da rahamarsa gare ku ku bayinsa haitu hayya lakum asbabal ma'ash ta yadda ya tanada muku ya shirya muku sabubba hanyoyi shine asbab hanyoyi na rayuwa Allah ne ya tsara muku hanyoyin da za ku bi don ku rayu kowa da irin hanyar da Allah ya dora shi a kai don ya rayu ka gani Allah ne ya shirya muku wannan saboda tausasawa gare ku da kuma jin kanku da yake yake yi don haka fashkuru ala ahu ku gode wa ni'imomin sa da ya maku wa huwa allazi ahyaakum Allah ya ce shine fa Allah wanda ahyakum ya raya ku ba da an kuntum adaman kenan bayan kun kasance babu da ba ku ba ku sai Allah ya kage halittan ku ya halitta kamar yadda ya fara halittan dan adam annabi adam ya halitta daga kasa daga sassan ƙasa gaba daya ya aka halicci adam kamar yadda annabi ya sarraha mana a hadisi ingantacce yake cewa lokacin da Allah ya tashi halittan annabi adam sai aiki mala'iku suka debo kasa kaga ba wai wannan kawai yana nuna mana tsarin da ya bi yi halitta amma ya ga dama ai kun fa kun ne kawai amma sai yake nuna mana irin hanyar da aka bi aka halice mu mu yan adam sai ya sa mala'iku su zo duniya don lokacin da aka yi dan adam akwai duniyar dama duniyar ta yi shekaru barkatai dubbai da halitta dama dama dan adam shine halitta ta ƙarshe da Allah ya halicci mutum a bayan sallan la'asar cikin halittu gaba ɗaya dan adam ne na ƙarshe akalce daga ƙarshe bayan la'asar to shi ne wai aka ɗebo abin nan Allah ya aiki annabi mala'iku suka ɗebo ƙasa duk sassan ƙasa na duniya aka ɗebo aka ɗebo a nan aka ɗebo a nan da farin ƙasa da jan ƙasa da ƙasa mai taushi da mai tauri da mummuna da mai kyau duk aka tattaro ƙasa duk nau'in ƙasashe ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa aka ɗebo da su wannan ƙasa aka haɗa aka kwaɓa aka kwaɓa ƙasar aka bar ya dade tukunna a rufe ya fara bashi bashi sannan Allah ya suranta halittar annabi Adam da hannun shi dama kamar yadda annabi yake faɗa Allah ma ya faɗa cikin littafinsa ya ce ya iblisa ma mana manaka an zuje lima khalaqtu bi yadayya me hana kai sujada ga abinda na halitta da hannuna bayan ya halicci Adam ya ce mala'iku su masa sujada shi iblis ya sai Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujada ga abin da ni na halicce shi da hannuna annabi ma ya gaya mana hadisu shafa'a cewa an zo wurin annabi adam lokacin neman ceto a je a yi hisabi mutane sun tsaya tsirko-tsirko a farfajiyar kiyama Allah ya kyale kowa ga rana ta yi kasa-kasa ana nan tumbur an tsaya an rasa inda za a sa kai babu wani wuri da za ka fake saboda ba gine-gine to duk an rushe su gaba ɗaya duk wani gini da rami da komai an yi ta suyarsa an mai da shi lebur duniya ta zama lebur gaba ɗaya ba gini ba fishiya ba dutse ba komi sai fili kawai fetal za ka gani an rushe su dama duniyan duk da duk arzikin da yake a duniyan da makudan dukiya da azurfa da zina duk an nike su gaba ɗaya sun zama ƙasa dama a ƙasan aka ɗebo su aka ciro su yanzu arziki sai a aljanna sai wanda ya aiki shiga aljanna zai shiga aljanna ba cin hanci ba wani duk abin da ka mallaka ba ka tafiya da shi can saboda haka haka aka yi to zaka ka zo gurin annabi adam suka ce eh, annabi adam farko suka fara zuwa wurinsa suka ce ka gani ko ya adam anta ka gani ko anta anta allazi khalaqaka Allahu bi yadayhi kai ne wanda Allah ya halice ka da hannayensa wa adkhalaka adkhalaka jannatahu wa asjada laka malaikatahu kaga suka suka ce annabi yace za su ce Allah ya halice ka da hannunsa sai aka halice annabi adam aka zo aka busa masa rai ne annabi yake cewa dalilin da ya sa kenan yan adam suka fito daban-daban saboda bambance-bambancen ƙasar da aka kwaba aka yi annabi adam aka haifi baki aka haifi fari aka haifi ja aka haifi kaza aka haifi kaza aka haifi mai saukin hali saboda akwai ƙasa mai sauki da aka ɗebo mai taushi aka ɗebi mai taurin hali aka ɗebo mummuna mai mummunan hali aka ɗauko mai kyakkyawan hali aka ɗauko mai duk cikin ɗan adam akwai wayannan jinsin jinsin saboda ƙasar da aka halci adam da shi shi yasa aka fito a haka ka gani to saboda haka Allah shi ya halici ya halice ku ya raya ku bayan da ba ku ya tsago ku kago halittar ku sannan za kuka rayu a ban ƙasa thumma yumitukum sannan kuma zai matar da ku ku mace ku zama kun mutu yumitukum indan tihai ajalikum kenan yayin karewan ajalinku kowa in ajalin sa ya kare to Allah zai kabi rayuwansa ya kashe shi ya mutu thumma yuhyikum sannan bayan mutuwan nan zai tashe ku wato zai tashe ku bayan mutuwan ku domin hisabi a saka wa wanda yayi aikin alheri da lada wanda kuma yayi mummunan aiki a saka masa da azaba Allah ka tsare mu sai Allah ya ce innal insana lalle dan adam duk da wannan bayanin da aka yi masa gafa asalin halittansa wato ya dawo ya ce gafe yanda aka halice shi amma dan adam lakafurun mai yawan kafirci mai yawan butulci ai mubalagun fil juhud mai kaiwa matuƙa yana mubalaga yana kaiwa matuƙa wajen jayayya da ubangiji ni ni'amillahi ga ni'imomin da Allah ya mai ibnu abbas yace al muradu bil insan al kafir ana nufin kafiri don shine mai jayayya da ubangiji ta'ala musulmi dai ba zai jayayya da Allah ba in kaga musulmi ya jayayya da Allah to ya bar addini ne ya koma kuma wani abu daban amma dai yana musulunci ba zai jayayya da Allah ba baya janja da Allah duk abin da Allah ya faɗa zai aiki zai aikata gudu sai dai an samu kuskure kuma yayi wani laifi ya tuba amma kafiri shine yake da ja'in ja da Qur'an bai ma yadda da Qur'anin ba bai yadda da annabin Allah ba ka gani to shine kafirin kenan wal ghardu min al ayati manufa dai da waɗannan ayoyi da Allah yake bayyanawa tawbihul mushrikin wato zargin mushrikai ake yi ka annahu yaqulu kamar yana cewa kaifa taj'aluna lillahi andada me yasa ta yaya za ku sanya wa Allah kishiyoyi ta abuduna ma'ahu ghayrahu kuna bautawa wani tare da Allah wa huwa almustaqillu bil khalqi bayan shi ya kadaita shine ya kadaita da, halitta shi kadai ya halitta ba wani wanda ya sa mai hannu war risku kuma shine kadai yake azurtawa ba wani mai sa hannu war tasarruf kuma shi yake gudanar da duniya yanda ya ga dama ya kawo dare ya kawo yini ya kawo zafi ya kawo sanyi ya kawo damina ya kawo rani ya kawo kaza duk shi yake wannan shi kadai ba wanda ke da hannu a ciki balle a ce akwai wani wai in ka saba masa zai hana ka arziki ko kuma an kafi shi zai baka arziki ya isa ka gani wai shi gauri ko ba ku san suna wa naƙidan ba wai Allah yana raba arziki ne ta hannun shi ba ba ka in baka bi gausi ba to zai hana ka arziki in ka saba masa kuma baka bi shi ba to sai hana maka arzikin don Allah ka ji wannan yanzu mutum haihuwarsa fa aka yi uwar shi sanda ta ɗau cikinsa a ciki da kuma da digon mani aka yi shi wani tasiri ne da shi da digon mani aka yi shi aka diga cikin mahaifa aka ɗauki cikinsa wata tara sannan aka tsuguna aka haife shi ya fito ta inda kowa yake fitowa ta inda ake fitsari ya fito ɗan adam ta nan kowa ya fito shi ma ta nan ya fito ka gani sannan kuma aka rene shi ya yi kashi ya yi fitsari aka wanke duk lokacin nan shi Allah ta hannunsa arzikin yake zuwa yanzu wayanda aka suka rayu kafin shi suya aka yi ya yi wasan ƙasa ya yi kaza ya yi kaza ya shiga makaranta ya yi karatu har ya zama malamin da ya zama malamin ilimin shi kenan duk wannan lokacin Allah ya tanu ake arziki to lokacin da yake rayan ma biliyan nawa ne ba san shi ba ba su ma san shi ba ba san wani ma wai shi wai shi ana ce masa Ibrahim Inyas ba san shi ba ba su san shi ba sai wayanda suka san shi kawai wanda suke tare da shi ne su kuma da ba sa ci ba sa sha ko talaucewa suka yi haka ne kai Allah yana aikin sa kafin ya halici duniya razzaku ne kafin ya yi duniya kuma razzaku ne bayan ya halici duniya kuma razzaku ne bayan ya duniya ta kare siffa ce lazima azaliya a jikinsa ba wai da ya halitta ba ne sannan isa haka ismar halki ba wai da halitta suka zo ya azata su ne sannan isa haka ismar riski ba ka gani saboda ba san Allah ba suke mu'amalanta Allah kamar wani abokinsu kai Allah kiyaye kafircin da ke cikin sufanci ko yahudu da nasara ba sa kafirci irin wannan kawai ku karanta abin da yahuda sufaye nan suke faɗa cikin littafansu da suke magana kai saboda haka lalle dan adam mai yawan butulci ne sai Allah ya ce likulli ummatin ja'al لكل ummatin ja'alna man sakanhum ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله ya بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون a nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa li ummatin ga kowace al'umma cikin al'ummai da suka shuɗe a baya kafin al'ummar musulmi ja'alna man sakan mun sanya musu wurin bauta wato mun sanya musu ma'abadan wa ibadatan shine ma'anan mansakan a nan gurin duk da wasu na fassara mansakan wurin yanka don asalin ba asalinsa shine al-ibadatu an ari kalman ne aka bawa abin yanka a asali ina fata an fahimta saboda haka malaman tafsiri yawanci sun fassara shi mansakan ai ma'abadan wa ibadatan wato an sanya musu wato tsari na bauta tsarin bauta da wuraren bautansu yadda Allah ya tsara musu kowace al'umma da aka aiko mata annabi annabin ya zo da tsarin da Allah ya bashi kamar yadda Allah ke cewa likullin likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne kowace al'umma mun sanya musu tsari tsari na shari'a su yadda za su suke bautawa Allah tare da cewa sun yi tarayya gaba ɗaya annabawan wajen tauhidi ta Allah da ibada din amma tsarin yanda ake gudanar da ibada din kowace al'umma tana da irin tsarin bautar da Allah ya ce ga yadda za su bauta mashi amma shi kasancewa a kadaita shi kadai kar a shirkanta shi da kowa to wannan kuma dukkan annabawan sun yi tarayya akai kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi cewa nahanu ma'asharal anbiya'i ka gani ko abna'u illatin mu kaman ƴaƴan kishiyoyi ne abuna wahid wa ummahatuna shatta babanmu ɗaya amma uwayenmu daban-daban kamar 'ya'yan kishiyoyi kaga 'ya'yan kishiyoyi mutum yana da mata sama da ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kaga duk 'ya'yan da za su haifa dai uban dai ɗaya ne ko kowanne dai zai relate to baban shi sannan kowanne kuma cikin 'ya'yan suna da ɗakin su ya ce ɗakin su da ɗakin wani da wani ɗakin su kaza to haka annabawa suke kowanne yana kira zuwa ga tauhidi a kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta kana tara shi da kowa sannan kuma wajen tsarin bauta kuma kowane annabi da irin tsarin da Allah ya bashi ya bauta wa Allah shi da al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su an fahimta ko to shine abin da yake nufi anan li kulli ummatin kowace al'umma mun ja'alna mun sanya musu mansakan wurin bauta da kuma irin ibada nau'in bautan da za su bauta wa Allah siffar bautar da za su bauta wa Allah hum nasikuhu wanda su za su bi hanyar da za su bi tsarin da za su bauta masa yadda za su bauta masa hum nasikuhu ai hum amiluhu yadda za su bauta wa Allah ɗin kenan ina fata an fahimta so anan malam yace man sakan ai li kulli nabiyyin min al-anbiya'i kowane annabi cikin annabawa da anka aiko wa ummatin min al-umam as da al'ummomi daga cikin da al'umma ko wace al'umma daga cikin al'ummomi da suka gabata wa na lahum shari'atan mun sanya musu shari'a muta'abbad muta'abbadan wanda za su bautawa za su yi bauta akan kanta wa minhajan da kuma tsari wato tsari yanda za a bautawa Allah tsarin bautan kenan shine minhajan a nan ƙasa malam ya ce ibn abbas ya ce almansak ai a shari'atu wal minhaj shi ne ma'anar mansakun ɗin ja'alna mansakan ƙalar razi huwal akrabu huna wannan dai shi ya fi kusa da ma'anar ayar yadda ibn abbas ya faɗa kuma wannan ita ce abinda malamai da yawa suka fassara shi hatta imamu shankidi a cikin adwa'ul bayan nashi a fassarar da ya mata kenan abdullah abin nan Ibn kathir a cikin abin nan duk yayi wannan magana ya kawo wannan kuma shine magana mafi daidai an gane ko to shine zai ke cewa a ka kauli gashi nan ka kauli li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja hum nasikuhu ai hum amilu amiluna bihi wanda su za su yi aiki da shi wannan shari'ar ko wannan tsarin ibadan ko tsarin bautan yadda za su yi aiki da shi kowace al'umma mun ba su wannan ai bizalika shari'ar yadda za su yi aiki da wannan shari'a fala yunazi'unnaka fil amri saboda kada waɗannan zindikai da waɗannan kafirai mushrikai su yi jayayya da kai cikin wannan al'amari kar su kawo maka wani tsari daban wanda ba shi muka saukar maka ba domin su sun sani cewa kowace al'umma muna ba su tsarin su yanda ka zo da tsarin da muka baka kar wani ya zo maka da jayayya ya ce ga yadda yake so ai ko a gyara kaza ko a gyara kaza na fata mun fita shi yasa ake ake zargin mai kawo wanda zai kawo tsarin bid'a cikin ibada domin Allah ya riga ya ba da yadda za a bauta masa duk wanda ya kawo wani tsari daban wanda ba tsarin da Allah ya zo da shi da manzonsa ba ya zo da bid'a kuma ba za a karba ba to saboda haka yace fala yunazi'unnaka kada su yi maka su yi jayayya da kai fil amri cikin wannan al'amari na addini ai la yunazi'uka ahadun minal mushrikin kada wani ɗaya daga cikin mushrikai ya yi jayayya da kai ka saurara kana jayayya da shi Fima ma ah, ah, shari'atu laka cikin abin da na shar'anta maka na ibada wa ummatika da kuma al'umarka faqad kanat shara'i'u fi kulli asrin wa zaman shari'o'i sun kasance a kowane zamani da, da, aka aiko annabi wa huwa nahayun yuradu bihi an-nafyu wannan hani ne wanda ake nufin annafiyu da shi ka gani fala unnaka. ka gani ai la yanbaghi munaza'atun nabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a yi jayayya da annabi akan tsarin bautar da ya zo ya kantar da mutane yadda za a bauta masa wajen sallah wajen azumi aikin haji da dukkan sauran ayyuka yanka da sauransu da ayyuka na ibada da Allah ya aiko annabi da shi ya karantar da mutane yadda ya karantar da sunan shi kada a ƙara kada a rage kada wani ya zo ya ce ga wani tsari kuma shi da yake so a yi ya gano wani abu ko ya ce ya kwanta mafarki annabi ya zo ya bashi wani tsarin ibada daban ko ya bashi wani wurdi daban ka gani wannan kamar yana jayayya kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana jayayya da abin da annabi ya zo da shi ka gani to saboda haka sai yake cewa a abin nan li'annal haqqa saboda ita gaskiya kadi zahara ta bayyana bi haithu la ya yasa'u ni za'ufi ta yadda bai halatta ba a ce za a yi jayayya a cikinta. don haka sai Allah ya ce wadda u ila rabbika yi kiran mutane zuwa ga bautawa ka shi kadai ka kira mutane zuwa ga bautan ubangiji ai udu'un nasu ila ibadati rabbika ka kira su zuwa ga bauta ubangiji wa ila shari'ati zuwa ga shari'arsa ka kira mutane su yi shari'a da shari'an da Allah ya saukar maka as-samha al-mutahhara shari'a wanda take ita ce mai sauki kuma mai tsarki domin shari'ar musulunci ya fi dukkan shari'o'in da suka gabata da Allah ya saukar ga annabawa sauki shari'ar musulunci shine ba mafi sauki saboda amma saboda rashin kunya irin na Kirista na san marasa kunya ne mutanen nan wai kaji wai sai a zo ana jayayya ana zanga zanga wai wai ba a son shari'a musulunci shari'a waye waye yana danne hakkin ɗan adam ka duba rashin kunya irin wannan don Allah su koma babul su duba ya shari'an babul ta ce hatta babul da ke hannunsu a yau me aka rubuta ce wajen shari'a duk wanda ya kalli mace da ba tashi ba to a tsiyaye mai ido hukuncin sa kenan duk wanda ya taɓa matar da ba tashi ba to yanke hannunsa ma da kansa da kansa zai yanke hannunsa in ya taɓa matar da ba tashi ba ai su kokari suke su yanda suka taka bible nasu ba sa aiki da shi haka suke so kowa ma ya watsa da littafinsa yanda suka lalace haka suke so su ma mutane su bi su su lalace kaga yin wai wannan jidali to kuma suka ce duk wanda ya kwanta da matar da mace da ba tashi ba matar aurensa ba ko ya yi aure ko bai aure ba a kashe shi to don Allah su ko in baka yi aure ba za a yi bulala ni ko kuma in ka taɓa mace da ba taka ba a musulunci an ce ka yanke hannunka to in ka bi shari'o'insu gaba ɗaya suna da tsauri da bible da new testament da old testament duka gaba ɗaya a yanke kanta duka ka yake rubuce ba kaga su ba dan kwali ma ba su a shari'an bible dole ta sa ta kobar ta shi moscow ta habadi abinda suka a cikin cikin cikin a tauran injilan new testament din yana na yanzu a rubuce ba wai wai su go yana nan a rubuce an ba sa karantawa da an zo zai dauko fasto kawai zai dauko wani magana wata magana da bai shafe su ba da ba wahala a ciki sai su karanta in an zo irin wannan wajen nan sai a ce aleluya sai a dinga kida a yi ta rawa ana tuma shikenan a yi ta waka haka ne rashin kunya ne suke rashin kunya ne wani zanga-zangan karya da suke yi to me suke cewa to kaji ko eh ba ruwansu da addinin su eh to yanzu kai don Allah a cikin babul ne aka ce ayi kida a cikin babul aka ce ayi rawa ko ayi waka ba gani amma da sunan addini suke service sunan service suke a coci amma babul babu wannan maganar bid'a ne a cikin christianity bid'a ne kai sunan ma bid'a ne da kristancin ma sunan christianity bid'a ne ba sunan addinin annabi Musa Christianity ne annabi Isa bai zo da addini mai suna Christians ba ko Christianity bai zo da shi ba babu a babul babu sunan addinin annabi Isa wai sunansa Christianity balle a kira mai addinin eh, Krista babu kaga sunan ma kansa bid'a ne amma mu namu addinin Allah cewa ya huwa jitabakum ka gani min kabulu. wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin ka gani wa huwa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hadha Allah ne kirawo mu da suna musulmi min qabl tun farko tun duk annabawa Allah ya duk wani annabi da ya zo Allah ya sanar da shi al'umar annabi sunansu musulmi sai ce wa fi hadha da kuma cikin wannan littafin naku na Qur'an da na saukar muku na ambace ku da sunan musulmi kaga mu ne muke da tabbas yaushe za ka bar tabbas ka je kana kama ba ma ganye ba ne don inda ganye ma da dama za ka amfana ka kama iska kawai ka gani ka gani to saboda haka ya ce ka kira mutane zuwa ga bauta ubangiji ta'ala kada wani ya yi maka jayayya cikin cikin wato wannan addini kenan ka gani sai yake cewa innaka la ko la'ala hudan mustaƙim lalle kai kana kan shiriya mustaqim miƙaƙƙiya miƙaƙƙiyar shiriya wadda za ta kai ka zuwa ga rahamar Allah wanda daga bisani sai ka fada aljanna na'am karanta ai fa innaka ala ɗariƙin wadihin mustaqim musilin ila jannatin na'im kana kan hanya gwadabe miƙaƙƙiya wanda za ta kai ka zuwa ga aljannan ni'ima sai Allah ya ce wa in jadaluka idan suka yi jayayya da kai akan wannan kira fa qulillahu a'lamu bima ta'maluna ka ce da su to fa Allah yana sane da abin da kuke aikatawa na kafirci duk abin da kuke yi kuna da cewa wai kuna kuna kuma wai addini kuke to Allah ya sani haka kaman can kunne ake musu ce Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ai wa in khasamuka ba'da zuhuril haqqi bayan bayanan gaskiyar nan suka yi husuma da kai suka yi jayayya wa qiyamil hujjati alaihim bayan tsayuwar hujja akan su fa qul lahum kace da su Allahu a'lamu bi a'malikum Allah ya san ayyukanku da kuke aikatawa alqabiha mumuna wa bima tastahiquna alaiha min aljaza kuma ya san abinda kuka za ku tantance na sakamako akai wa hadha wa'idun wa inzar wannan narko ne da gargadi ake musu da jan kunni cewa su yi hattara tun kafin ajalin su ya sauka su karbi kiran nan da annabi yake musu zuwa ga gaskiya zuwa ga addinin musulunci Allahu ya hukumu bainakum ka ce da su kuma Allah shi zai yi hukunci tsakaninku yawmal qiyamati ranar alqiyama fi ma kuntum fihi taktalifuna cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa ma'ana Allah zai rarrabe tsakanin ku ranar lahira tsakanin muminai da tsakanin kafirai fi ma kanu fi yaktalifuna min amri din cikin sabanin da suke na al'amarin addini fa yarifuna hina idhin al-haq min al a lokacin nan za su gane ina ne gaskiya ina ne karya. alam ta'lam anna annallaha. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير الله يتي ألم تعلم بك سني با أن الله يعلم ما في السماء والأرض Allah ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai gaba ɗaya, sammai ɗin nan a samau duk da zo da shi mufrad amma alif da lam da ke jikin sinun ɗin listigraqil jinsi ma'ana sammai gaba ɗaya guda bakwai wal ardi da kasai gaba ɗaya guda bakwai Allah ya san su ka gani wannan istifham ne shi ma ta ƙariri tambaya ce amma kamar tabbatarwa ne ai ka sani cewa Allah ya san abin da ke sama da ƙasa ai laqad alimta ya muhammad anna allaha ahada ilmuhu kai ya muhammad ko ya kai mai karatu ka san cewa Allah ya ke iliminsa ya kewaye bi ma fi sama'i wal ardi abin da ke sama da ƙasa gaba daya fala takfa alaihi amalukum saboda haka ayyukansu ba za su bace ba ba za su boye gare shi ba ba abin da zai buya ga Allah Allah ya san komai a cikin sama ko a ƙasa duk abin da ake gudanarwa ya sani yana sane ba abin da zai bace masa balle a ce ba a masa burin burin inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafin lauhul mafu ai zalika kulluhu musaddarun ko duka an rubuta shi fil lauhil mahfuz a cikin lauhul mahfuz duk abin da ke faruwa an rubuta dama kawai zattarwa ake yi duk wani abu da kaga ana aikatawa to haka aka Allah ya rubuta dama za a yi shi ko na alheri ko kishiyarsa saboda ya san cewa ga abin da mutane za su yi kafin su yi wannan shine shine banda Allah ba wanda yake da wannan ilimin gamammen ilimi irin wannan sai ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne akan Allah ya san haka ai inna hasaral makhluqat wato iyakance halittu halittunsa gaba daya ta ta ilmi karkashin iliminsa wa ihadatu da kewayewarsa da sanin su sahalun alaihi mai sauki ne a gare shi yasirun adaihi mai sauƙi ne a gare shi bayyana subhanahu ma taqaddama alaihi bayyana subhanahu ma, ma yuqaddimu alaihi al-kuffar ma azimi ni'amihi Allah ya bayyana abin da kafirai suke gabatarwa tare da girman ni'iman da ya masu wa wuduhu dalailihi da kuma bayyanar dalilai karara na cewa Allah kaɗai ne ya cancanta abota masa domin shi ya samar da halittar sama da ƙasa da su kansu da abin da suke rayuwa da shi duk Allah ne ya samar da shi don haka shi ya cancanta abota masa tare da haka suke bautawa wani abu daban ba Allah ba sai Allah ya ce wa ya'buduna min dunillah suna bautawa koma bayan Allah wato su kafirai kenan suna bautawa wani Allah kaman gumakansu da baya amfanarwa ba sa ji ba sa gani malam yunazil bihi sultanan suna bauta wa Allah abinda malam yunazil bihi sultanan abinda bai saukar da wani hujja ko wata hujja ba akan bauta musu ba wata hujja da Allah ya saukar a sama ko a yayi wahayi ko a rubuce cewa ya halatta a bauta waɗannan abubuwa ko ya kamata a kama a bauta waliyai ko a bauta shehunai ko a rana ko wata ko wani abu babu inda Allah ya ce haka ka gani ai malam yarid bihi hujjatun ba wata hujja da ta zo wala burhanun ko, ko dalili min jihatil wahayi wa shar'i ta fuskar ta bangaren wahayi ko kuma shari'a babu wa ma laysa lahum bihi ilmun kuma suna bauta abinda ba su da ilimi da shi ai ma laysa hum bihi ilmu min jihatil aqli a hankalce ma babu ilimi a hankalce hankali ma bai kamata ya bada wannan cewa wai abota gumaka ba ka gani wa inna ma huwa mujarradu taqlid tsantsan taqalidi ne wato taqlidul a'ma makauniyar biyayya lil abai ga iyaye har suna suna cewa wai wai a tanhana haka duk al'ummar da aka turo musu annabi hudu annabi salihu annabi duk suka ce wai a tanhana anna abu da maka na yabudu abauna a wanda suke faɗa kenan kaga suka kauce ba su ce maka na a tanhana anna abu da asnam ba haka suka faɗa ba da suka ce maka na ya abudu abauna don su nuna masa cewa ba su da wani hujja a shari'a ko ta wahayi ko a hankalce a'a kawai tsaban son zuciya ne makauniyar biyayya ne kawai sun ga ana yi ne suke yi saboda haka duk wanda suke bin wani tsari daban kawai sun ga ana yi tunda wani da wani su ne suka gabata sun yi haka mu ma muke yi amma me ya hujja a Qur'ani ko a hadisi ko a hankali duk babu haka suke abubuwansu Allah sawake ka gani to shi ne yake cewa a wa mali na min nasir babu wani mai taimako ga azalumai wainda suka yi zalunci na shirka ba wanda zai taimaka musu ya ije musu azabar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah ya ce wa iza tutula wato ɗabi'un ɗabi'ar kafirai kenan tun farko kafiran farko da na tsakiya da na ƙarshen duka ɗabi'a su ɗaya ce a atawa saube sai Allah ma yake cewa a atawa bal balhum qaumun tagun kai ka ce kaman wasiya suke wa junansu da juna cewa duk wanda ya zo yake kira akan abin da bai saba wa abin da kuke kai to ga abin da za ku yi mishi ba wasiya suke bari a rubuce ba haka ɗabi'ar su take balhum qaumun dagun duk dai mutane ne masu wuce iyaka masu dagawa da wuce iyaka sai ya ce wa iza tutula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanatin bayyanannu wanda suke bayanin gaskiya karara in aka karanta wa mushrikai ayoyin qur'ani alwadihatu sadiha wanda yake bayyananniya mai haske wa ma fiha min al qatia da abin da ke cikin ayoyin na hujjoji masu yankan hujja masu yankan hanzari ala wahdaniyatil ya wahdaniyatil la akan kadaitar kadaitakar Allah madaukakin sarki da bautawa to ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar zaka ga ko zaka gane ka fahimci zaka fahimci ko ka gane wato inkari a fuskokin waɗanda suka kafirta sai ga ransu ya ɓaci in dai ana karanta kitabu wa sunna ana cewa a yi tauhidi a yi sunna a bar bid'a a bar shirka za ga ransu na ɓaci ba sa jin daɗi har ma ya kaduna ya tsuna na ya tuluna alaihim ayatina suna dab ma kaman su makure waɗanda suke karanta musu ayoyin kaman su make su su kama su su murɗe ko su sa bindiga su harbe su ko su sa mashi su soke su ko kuma su kama su masu rinka gana musu azaba su musu bulara haka suke sai dai idan suka samu daman suna yi amma idan babu dama na aiwatar da sakamakon fushin to sai dai su takaita fushin da bacin rai din za ga sun guntsare fuska ba sa jin daɗi ana cewa ƙalar lahu ba a yabon shehunsu ba a yabon waliyyinsu, ba a yabon kaza suke na ransu ya baci haka suke eh iza zukira Allahu wahdahu ishma azzat qulubul lazina ishma azzat qulubuhum da an bace Allah shi kadai cikin Qur'ani sai kaga su ta takura ta takura ba sa jin daɗi suna ba sa son su ji ana cewa wai Allah shi kadai din nan abota masa shi kadai din nan wai don me don Allah ka ji dan adam da jidali wannan ya yi jidali ne sai ɗan adam wai a ce masa Allah ya fai yadda akwai Allah fa kuma abin da aka ranta littafin Allah nan ya san Allah ne faɗa ko zai ce ba na Allah bane littafin amma ɗabi'arsa ce ba ta son wannan maganar kawai ya fi so a bashi kawai haka Allah sauwaƙe a bar shi kada kada kada masa wa'azi Allah kyauta to shine ma'ana ta'rifu wujuhil ladina kafaru al munkar zaka fahimci ko ka ga inkari zaka san inkari ko ka fahimci inkari shine munkar din anan wato inkari da jayayya a fuskan a fuskokin waɗanda suka kafirta za ga alama a fuskan sa ya gumtsa da fuska baya jin daɗi haka masu laifi masu zunubi masu aikatan laifi wanda ya saba da yin sabo in an ji ana hana shi ana masa wa'azi sai ba ta rai ba ya so ya ji ana faɗar wannan abu to kaga akwai matsala duk wanda za a ce a karanta masa ayoyi da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa wa'azi amma ransa na baci to akwai matsala wallahi akwai matsala gwamma gwamma yawa kansa tsarki ka gani yawa kansa kiyamul laili kamar da ake cewa imanin nan da ake ba da'awa bace ba wallahi duk sanda za a karanta littafin Allah ba za ka ji daɗi ka ji natsuwa a yi maka wa'azi kuma ka ji daɗi ka gode wa Allah ma an maka wa'azi ba to akwai matsala ranan gamuwa da Allah ba zai kyau ba Allah kiyaye ai tara wuju tara wujuhil kufar zaka gani a fuskokin kafirai al inkar wato inkari zaka gani bil abus ta hanyar gunsare fuska a gunsa da fuska kenan ka gani wal karaha da kiyayya akan wannan abu da ake yi ya kaduna suna kusa da yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatina kaman su su bangaje waɗanda suke karanta musu ayoyin ayoyin namu ay yakaduna yabtishuna bil mu'minina suna kusa da su jabki mu'minai su damke su su make su gaba daya allazina yatluna alaihim alquran din kul ce ne da su afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum bana ba ku labarin mafi sharri daga wannan aikin da kuke ba mafi sharrin abin da kuke yi na ƙin wa'azi da ƙin a karanta muku ayoyin Allah da sunnan manzo sallallahu mafi sharrin abin da za ku faɗa ciki in gaya muku tambaye su haka to mafi kaman kaman an ce eh gaya musu to annaru wutar jahannama ma'ana aka ba su labari cewa mafi munin aswa au ashna mafi muni min takwifukum lil mu'minin na tsoratar da mu'minai wa batsukum bihim da kuma damka da kuke musu na azabtarwa innahu naru jahannama wa azabuha wa nikaluha shine mafi sharrin da zaku ku fada shine wutar jahannama da azabarta da uqubarta ka duba yanda ake abun nan mutanen China musulman China abun da ake musu kuma yanzu haka a halin yanzu ana yi a wannan azumin ma a wannan azumin ma abinda hukumomin china allah ya isan ma musulmi a kansu wai tilas ake bi a ta dukan mutum sai ya ci abinci wai ita hukuma ba ta yadda ta bai tada da wannan addinin ba don me za ta yi azumi ba ta yadda ba duka ba kuma sai an matsa maka dole sai ka ci abincin a dinga bin su duk inda musulmi yake da ma'aikatun da suke aiki sai ma'aikatun akwai wanda ake sa da abincin suna bi sun san dama musulman sai a je a bashi a ce ka ci in ya ci a ce ka ci hukuma ce dole ne in ya ki a bashi kashi sannan kuma a tura masa dole ya ci da ƙarfi eh? haka suke yanzu halin yanzu suna yin wannan abu azumi sun hana azumi sun ce kuma wanda wanda bai yi bai ci abinci bai dauke azumi za a kore shi a aiki za a kore shi a aikin sa in bai ci abincin ba kaga inda ake kafirci kenan da manyan baki kafircin kenan babban kafirci ka duba irin wannan yanzu me nasu mutum ne fa yake azumi shi sai ka ce jikin gangan jikin musulmi ma mallakan su ne ka duba irin wannan abu kai ka san kana cikin ni'ima fa wallahi kana cikin ni'ima tun da yanzu ko ko ko a ko a ko a inugu kake ka yi azumi ko to ko a inugu kake tsakiyan inugu zaka ci azumi cikin badalan inugu ka yi azumi ba za ce ma don me ba ba za da sama ce sai ka ci tuwo ba kana cikin nema balle kuma wanda yake Kano ka gani wannan al'yan uwan musulmi da suke can sai dai mu ta musu addu'a Allah ya kawo musu dauki yanda ka san kai lalle kafirci a duniyar ma akwai wa kafircin wato hawa hawa ne ka gani wallahi haka ake takura bayan Allah nan duka azaba hmm. na eh eh eh eh eh ka gani ko kun sai ba da masu yi ni na karanta abin nan kuma na kwarai kuwa wai doka ce masu kasa yanzu ah, to sai wannan an tilasta masa shi kenan ba laifinsa ba ne kuma Allah zai bashi ladan shi eh tunda kaga annabi ma cewa ya ai wanda ya mantuwa ya ci abinci ko ya sha abinci da mantuwa to ya cika azumin sa Allah ya ciyar da shi ne daga arzikin sa ya shayar da shi saboda haka azumin sa nan ba zai rama ba to wannan kuma wa mastukrihu wanda aka tilasta masa hatta kafirci ma aka tilasta ma ka furta kalman kafirci ko ka aikata wani aiki na kafirci bisa tilas kamar yadda ake musu dinnan kaga a mazuciyarka na cike da imani shikenan ai ba su mallakan zuciyar abinda suke abin nan kawai na zahiri ne su shi amma zuciyar ta tana cike da imani za su ta kai kuka zuwa Allah mu ma muna taya su kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya kawo musu dauki saboda haka su azumin suna nan saboda tilas ta musu aka bisa tilas kuma aka gana musu azaba sannan a sa musu abin nan haka ba rafa ba ran nan na gani na browsing na gani musulmai malamai malaman da suke kantar da addinin musulunci su kantar da yaran addinin musulunci a makarantunsu na addini aka aka gayyato su kamar gayyatan alheri aka gayyato suka zo wurin gayyatar suke nan sai aka ce to kowa kowa rawa za a yi aka sa masu kiɗa wanda bai rawa ba kuma a gana masa azaba a wajen ka duba irin wannan musiba da suke ciki a china fa ka gani wato su yanzu arzikin da Allah ya basu da karfin tattalin arzikin da Allah ya basu ya rude su suna tafanta kafirci yanda ki kaman dai yanda Allah yake ba mu labarin arnan da suka wuce kuma Allah zai waiwaye su lokaci ne ka san shi Allah lokaci ne ka san ko kafiran da suka wuce da su da al'umman da suka wuce irin gana azaba da ake musu abinda fir'auna yake wa bani isra'ila da wani ne kasan sun yi shekaru suka yi a ciki kafin a aiko annabi musa kai ka tuna lokacin kafin fa a haifi annabi musa ake gana musu azaba bani isra'ila ya su muna kum su al'azabi kafin a haifi annabi musa sannan aka haifi annabi musa ana cikin azaban sannan ya zo aka rene shi a gidan fir'auna har ya girma ana gana musu azaban nan har ya gudu ya bar abin nan bayan abin da ya faru tsakaninsa da wannan ya kashe bukid da ɗaya ɗin nan ya gudu ya tafi shekara arba'in ya cika aka aiko shi ka duba da haifansa zuwa shekara arba'in aka bashi annabta ya zo ana cikin gana azabar saboda aka duk annabawan da suke wuce Allah yana ba mu labarin karka ɗauka wai ɗan ƙanƙan lokaci aka yi kawai sai aka yi mataki ya zo ya na rubuta su kuma ma kamar yadda ake abin nan cewa addu'an da annabi Musa yi Haruna yana cewa amin kan fir'auna da mutanensa san da aka shekara arba'in sannan amsar ta zo Allah kuma ya ce ya amsa amma halakar da fir'aunan ba ta zo ba san da aka shekara arba'in saboda haka abu ba wai kawai dan lokaci ne kwana daya biyu sati daya shekara daya mm, shekaru ake ɗauka cikin bala'i saboda ai inda za ka kare fahimtar haka ka fahimci kenan cewa duniya ba komai ce ba gurin Allah shi yasa ma ai malamai suke annabi yake cewa duniya ta yi kaɗan ta kaskancinta ya kai ga ta yi kaɗan wai Allah ya saka wa mumini da ita ta yi kaɗan a saka wa mumini da duniya duniya ba komai ce ba kuma ka lura ko da shekara nawa aka yi cikin wahala ka tuna an ka shiga aljanna shekara nawa za ka yi ka fita yawwa ka gani ba za ka fita ba shekaru za ka yi ba iyaka dama Allah bai halci mutane don su mutu su kare ba ya halci mutane ne da aljan don su dawwama su ci gaba da rayuwa ko dai a cikin azabar wuta ko a cikin rahama na aljanna duniya kawai eh, kawai jarabawa ce aka turo mu kawai jarabawa ce amma kafiri kuma ka duba irin abin da zai yi na kafirci a duniya iya shekara na wani ma cikin mako ɗaya ne zai kafirci da za ta dawo da shi a jahannama wani ma cikin minti ɗaya zai yi abin da za ta dawo da shi a jahannama in ya shiga jahannama kuma zai fita ba ka gani kware kuwa mu dai yanzu duk abubuwa irin wannan eh lokaci zai lokaci na tafi Allah zai gama da su in Allah da sai sun samu dauki kuma kaga inda za ka fahimci har yanzu al'ummar dai tana cikin kaskanci al'ummar duniyar duniyar musulmi tana cikin kaskanci har yau ba wanda ya iya cewa uban yanzu a ce saudiya ta yi magana ta ce ba ta yarda da abin da ake wa musulmi a ƙasar kaza ba eh, ƙasa kaza ƙasa kaza na musulman nan duk kowa ya fito ya magana ya ce ba su yarda ba kuma su ce ma za su yanke alaka dama arzikinsu duk da mu suke arzikin gun su kai kayan ma ba nan suke kawo siya ba suke nan sai a ce a yanke ba su yadda wannan ba su yanci na addininsu su ma ai suna zuwa kasashen kasashen musulmi ana ba su dama suna aiki ba sa yin azumi suna cin abinci mun haka ne mu tilasta su karsu karsu karsu karsu karsu karsu karsu cito sai sun yi azumi dole tunda sun shigo cikin mu ko to amma inda za ka fahimci ya yanzu ana cikin kaskanci saboda an rarraba kan mutane kowa mun zama guntu guntu guntu guntu guntu yanki yanki shikenan kowa ta kansa yake saboda idan an ka in wancan ya magana yana tsoron za a za a zo a yaƙe shi kuma ƴan uwansa ba za su taya shi ba kowa zai ja hannu ya ce ba da shi ake ba saboda an rarraba mu kuma ko a cikin jihohi a cikin ƙasa ɗaya ma yadda aka rarraba musulmi abin ba kyau yanzu ka duba ka ga yadda kamar aikin haji da za a je ka duba shekarar da jirgi ya faɗi din nan ya haɗari na yake ɗauke da alhazai tambayar da mutane suke sai a ce yan wace jiha ne za aka ce yan jiha kaza ne sai a ce a to shikenan tunda a to alhamdulillah yi eh, sai ce alhamdulillah da ba jiha su bace sai ce masha Allah alhamdulillah amma a jihar in aka ce jihar ce ya ce wace local government a gurin da aka ɗebo a jirgin ya ce local government kaza ne ce to masha Allah alhamdulillah sannan sai ya ce alhamdulillah ya ji daɗi tunda bai shafe shi ba sannan ya ce to Allah ji kansu wannan tasirin raba muke nan da aka yi rabuwa sharri ne ko a yanki ɗaya kuke kuka rabu sharri ne duk wani abu da za ku yi na ko da ci gaba da al'umma in dai aka samu rabuwa to an samu sharri wallahi an samu sharri al-ikhtilafu sharrun ka gani Allah sauke Allah ya hada kanmu to shine kenan yake cewa abin nan wa'ada Allahu allazina kafaru Allah yayi alƙawarin jahannama ga waɗanda suka kafirta wato ya musu alƙawari kafirai makaryata masu ƙaryata ayoyin Allah da addininsa Allah zai kona su a jahannama wa bi'sal masir tir da makoma ta zama jahannama ai bi'sal mawdi' alladhi yasiruna ilai tir da wuri da za su koma shine ne makomansu duk buge bugen da za a yi a ce karshen makoman mutum inda zai je huta gidan hutunsa shi shine jahannama to tir da irin wannan gidan hutu Allah tsare mu gaba daya abu da mu faɗa daidai Allah ba mu lada a kansa abin da muka yi kure Allah shafe mu baki ɗaya sai Allah kai mu gobe kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh